A ƙarshen taron da jakadun UNHCR a ƙasashen yankin tafkin Chadi suka gudanar a birnin Yamai ƙarƙashin jagorancin mataimakiyar kwamishinan hukumar kula da 'yan gudun hijira Madam Clement Kelly aka fayyace tsarin fasalin ayyukan da ake tsarin gudanarwa a bana domin mutane sama da dubu dari biyu da hamsin waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa cikin su 'yan gudun hijirar Najeriya sama da dubu dari biyu da takwas yayin da matsalar ke shafar masu masaukin baƙi su sama da dubu saba'in da biyar a ƙasashen Nishar Chadi da Cameroon. Mataimakiyar kwamishinan na UNHCR ta ce, We continue to, to work very closely with the government to ensure in the DIFA region that people are registered through biometrics. The second most important part of the response plan is food security. Education is Za a amfani da waɗannan kuɗaɗe a fannonin da suka haɗa da ci gaban ayyukan rajistar 'yan gudun hijira a DIFA yankin da ya fi ko ina samun bakuncin 'yan gudun hijirar Najeriya sai batun samar da abinci ga al'umma. bisa la'akari da cewa zuwa watan satumbar 2017 an gano mutane miliyan bakwai da rabi da ke cikin halin karancin abinci a Nijar. sannan za a mayar da hankali a kan sha'anin ilimi saboda bincike na nunin kashi 85 daga cikin ɗari na 'ya'yan mutanen da suka hijira a wannan yanki ba sa zuwa makaranta haka kuma za a ɗauki matakan samar da cimaka mai gina jiki ga yara ƙanana da kuma batun kiwon lafiya. uh, and other important parts of the response plan include health care and nutrition. Maganar rajistar yaran da aka haifa a sansanonin 'yan gudun hijira na daga cikin matsalolin da hukumar UNHCR ke kokarin shayo kansu ta hanyar ayyukan wayar da kan jama'a musamman a kasar Kamaru inda makiyaya kan ketarawa zuwa Najeriya domin neman wuraren da ke da wadatar ciyawar dabbobi. In ji Kwasi Lazar Echen wakilin hukumar 'yan gudun hijira a ƙasar kamaru travaille au quotidien avec les, les, les autorités pour sensibiliser sur les risques d'apatridie. Jakadan UNHCR a kasar Chadi Edouard Odier ya bayyana cewa ci gaban taɓarɓarewar tsaro a kewayen tafkin Chadi na ci gaba da kawo cikas wa jami'an agaji wajen ayyukan isar da dauki ga 'yan gudun hijira a wannan ƙasa. Donc il y a certains réfugiés euh, en raison de sécurité, quelques milliers d'ailleurs qu'on ne peut pas encore accéder mais à fur et à mesure on, on, on essaie d'y arriver. Baya ga 'yan gudun hijirar Najeriya jamhuriyar Nijar na samun bakuncin gwamman dubban 'yan gudun hijirar kasar Mali inda tuni wasu daga cikinsu suka fara gudanar da sana'o'i abin da yasa ake ganin da dama daga cikinsu ba za su koma wuraren da suka fito ba. Sai dai hukumar da 'yan gudun hijira na cewa shirin mayar da 'yan gudun hijira zuwa garuruwan da suka fito magana ce da ke buƙatar lokaci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.